وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نوى السلام عليكم ورحمة wa وبركاته na yi mana ta hani'a murna da lale da marhaban ga wannan wata mai albarka da allah ba ganinsa allah ya yi mana ni'ima da ya sa muka zamanto waɗanda suka ga wannan wata da yawa sun yi azumi da mu bara amma yau ba sa cikin mu Allah maɗaukakin sarki ya mana wannan ni'ima <clears throat> dole ne mu gode masa a kamar yadda muka yi alkawarin Allah ya kai mu za mu rinka tafsirin littafin Allah mai sarki a cikin a wannan kwanakin wannan wata a wannan masallaci mai albarka a wannan lokaci bayan sallar asar zuwa kamar biyar da rabi Allah ya yarda al'adar yin tafsirin alkur'ani a cikin watan ramadan al'ada ce kyakkyawa da ta samu tushe daga aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin kamar yadda abdullahi dan abbas ya ruwaito cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin kowane wata na ramadan jibril yana zuwa ya yi mudarasa alkur'ani tare da shi wato ya karatun alkur'ani ya yi bitar alkur'ani tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam a duk shekara ya sauke iya abin da aka saukan masa a hadithin fatima kar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cewar a shekarar da ya zamanto shekara ajalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sauka biyu suka yi tare da jibril wanda wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na gani face ajali na ya gabato kamar alama ce ta cewa Allah karshen rayuwarsa ta zo shi yasa a wannan shekarar suke sauka biyu amma a sauran shekaru sauka ɗaya suke yi to wannan saboda abinda watan ramadan ya wata shine shi watan ramadan shine asalin watan da aka saukar da alkur'ani a ciki don haka ya dace ya zamanto a cikin wannan watan ya zamanto ana muzakararsa ana karatunsa ga asalin al'amarin daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi yasa ne ma aka samu waɗansu daga cikin magabata sun kasance su ma akan wannan al'ada suke akwai daga cikin su akwai qatadata da da'amat da sadusi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman basra wanda suka riski sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Anas ibn Malik da irin su Jabir ibn Samura da sauransu wanda dai sahabbai da suka je Basra kata da malamin tafsiri ne malamin hadisi ne kuma malamin fikihu ne amma idan watan ramadan ya zo duk sai ya bar wani abu ya bar riwaya ya bar fatwa ya zauna ya fuskanci karantar da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam tafsirin littafin Allah to wannan shi kun ga al'ada ce wacce take mai kyakkyawan asali wanda yayin da muke yin ta muna koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma muna rayar da a al'adar magabata na kwarai kuma shi azumi daga cikin hikimomin da ke cikin azumi shi ne cewar yayin da zuciya aka raba ta da yayin da jiki aka raba shi da wato koshi da sha'awa to abubuwa kuma da allah maɗaukakin sarki ya ba mu zuciya na nutsuwa da kaskantar da kai ga allah da rashin sharri da ƙofofin alkhairi wanda allah ne kaɗai ya san iyakarsu suna budewa albarkacin wannan ibada don haka babu lokacin da ya dace a zo a karanta alkur'ani irin wannan lokaci domin shi alkur'ani shi alkur'ani wa'azi ne ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin Allah ya ce ya ku mutane wa'azi ya zo muku daga ubangijinku da kuma waraka daga cututtukan da ke cikin zukata da kuma shiriya da kuma rahama ga bayan Allah ne so da haka shi alqur'ani wa'azi ne to a yayin da yake a cikin azumi babu lokacin da ya fi dacewar zukata ya zamanto sun tasirantu da wa'azin alqur'ani irin cikin azumi saboda wannan alkhairin da ke ciki na wato kar ya sha'awa yana sanya zuciya ta fuskanci Allah kofofin alkhairi su buɗu a cikin zuciya miƙa wuya ga Allah ya ƙaru aminci da Allah ya ƙaru ƙaskantar da kai ga Allah ya ƙaru ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaru to wannan sai ya zama to ayoyin Allah sun zo sun ƙara wa mutum haske a kan hasken zuciyarsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da sifofinsa masu ɗaukaka da kyawawan sunayensa da ya yalwata mu da fahimta alƙur'ani ya damu ikon aiki da shi ya ƙara inganta imaninmu da ibadarmu kuma ya sanya mu a cikin waɗanda yake yanta su a cikin wannan wata mai albarka za mu tashi daga kamar da aka ambata jiya za mu tashi daga kan izifi na hudu juz'i na biyu shine faɗin Allah maɗaukakin sarki tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd daga nan zamu tashi kuma har zuwa ga yadda Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon karantawa na littafin zami alfarma ba wai manufanmu shine mu izbi nawa muka karanta ba ko kuma a yi sauka a cikin azumi a manufanmu shine fahimta inda Allah madaukakin sarki cewa yi kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab littafi ne da muka saukar da shi ya zuwa gare ka domin su yi tuntuntuni wato su yi tunani da su yi tunani da zurfi da zukatansu a cikin ayoyinsa wal yatadhakkara ulul albab kuma domin mutane ma'abuta hankula masu haske ya zamanto su masu sun ka fatan shine a fahimta a fahimci abin da ke cikin wannan littafi na sakon Allah maɗaukakin sarki wannan littafi sakon Allah ne zuwa gare mu to abin da ke abin da ake manufa a cikin karatun alkur'ani ba wai kawai akan cewa an yi saukan karanta shi an sauke shi ba domin albarkar da ke cikin karatun majalisin karatun alkur'ani ba wai sai an karanta an yi sauka ba ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وهفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده mutane ba su taɓa haɗuwa a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ba wato masallaci daga cikin masallatai suna karanta littafin Allah suna darasinsa tsakaninsu face rahama ta lullube su sakina ta sauka gare su nutsuwa wato ƙarin imani ta sauka a cikin zukatansu sannan mala'iku kuma sun lullube su kuma Allah madaukakin sarki ya ambace su a wajen waɗanda suke wajen sa wato Allah ya ambace su a wajen zababbun bayin Allah daga annabawa da salihai da siddiqai da shuhada da kuma mala'iku makusanta ga Allah ma makusanta Allah madaukakin sarki kun ga kawai daga zar a haɗu a karanta alqur'ani shine ake buƙata shine ake nema a cikin falalar take kuma wannan hadisin ya nuna mana bambanci akwai karatun ya ce ana karanta alkur'ani kuma ana darasinsa domin karatu daban yake da darasi darasi daga abin da yake ka shi ne ka maimaita shi ka sake maimaita shi domin ya zama ka gane shi ka fahimce shi ba kawai mujarrabin ka karanta ba to dubiyun in aka hada su da dubiyun Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa waɗanda suke wannan ga irin alkhairin da Allah madaukakin sarki zai ba su wannan alkhairi ya haɗa wato saukar rahama saukar rahama idan rahamar Allah ta sauka to Allah maɗaukakin sarki shine za a ga albarkacin irin wannan rahamar sai Allah ya rubuta ma mutum arziki wanda har abada ba zai karkace ba Allah ya ba mutum istiqama wanda har abada ba zai karkace ba Allah maɗaukakin sarki ya ba mutum arziki wanda har abada ba zai tsiyace ba to babu abin da ke kawo wannan illa rahamar Allah to duk inda aka ce ko wajen rahamar Allah ce mutum ya kudin samun ta sannan kuma saukar sakina saukar sakina ƙarin imani ƙarin imani a cikin zuci da nutsuwa ta zuci sannan lullubewar mala'iku wurin da mala'iku suke wuri ne shi ma wanda yake shaidanu ba sa wajen in mala'iku sun zo wajen shaidanu ba sa wajen muna gani ranar yakin badar yanda da iblis ya zo da kansa yana yana ziga kafirai yana ziga su yana ƙara musu a girman kai da tawaye ga Allah amma yana ganin mala'ika da jibril da mika'il sun sauko sai ya fita a guje ya je ya fada cikin baharul ahmar cikin wannan tekun bahar maliya ya tsoka kan cewa halakar su ta zo saboda ya ga saukar jibril da mika'il kowanne yana jagorancin rundunoni na mala'ikun allah don haka shi kansa iblis din shi kansa iblis din allah'in idan mala'iku suka zo waje gudu yake yi sannan wata fa'ida ta biyu na zuwa mala'iku a waje shine karban addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka ji zakara yayi cara to ku roki Allah daga cikin falalarsa domin ya ga mala'ika ne malamai suka ce daga cikin su akwai alqazi iya cewa hikima a cikin wannan cewa ka nemi falalar Allah yayin da ka ji carar zakara saboda ya gama mala'ika domin kaunar cewa mala'ika zai ce amin akan addu'a ka Allah ya amsa wato wuri da ake tsammanin zuwan mala'iku wuri ne wanda yake mutum ya roki Allah a wajen domin kaunar mala'iku su yi ta amini su ce amin akan sa Allah ya bashi biyan bukata to sannan kuma abu na karshe Allah madaukakin sarki ya ambace su a cikin majalisi wanda yake madaukaki wanda yake wannan shi kansa falala ne wanda Allah madaukakin sarki yake a baiwa da shi gabaninsa yake cewa man zakarani fi mala'in fi mala'in khairun fi mala'in khairin min wanda ya ambace ni a cikin wani taro ni kuma zan ambace shi a cikin taron da ya fi taron da ya ambace ni a cikin alkhairi to Allah ya ambace ka a cikin taron mala'iku da taron annabawan Allah da kai da salihai da shuhada to wannan ba karamar ni'ima bace ba karamar matsayi bane cewa kai Allah wato an san ka a cikin Allah madaukakin sarki ya mana gaban katar za mu fara yanzu da karatun Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدنا القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ta'ala yace tilkar rusul waɗancan su ne manzanni waɗancan da aka ambata wato ishara ya zuwa ga annabawa da Allah maɗaukakin sarki ya ambace su a cikin wannan sura wanda ya haɗa annabi Musa da annabi Ibrahim da annabi Ismail da kuma annabi Dawud alaihi salatu wassalam Allah ya ce waɗancan su ne manzanni domin ishara ga babban matsayinsu wato su ne waɗanda suke zaɓaɓɓu a cikin mutane da Allah ya zaɓe su domin ya aiko su da risala shine sakon Allah Allah ya ce tilkar rusul waɗancan su ne manzanni faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita sashen su akan sashe mun fifita sashen manzanni akan sashi minhum man kallama daga cikinsu akwai wanda Allah ya zance da shi wa rafa daraja, darajat Allah kuma ya ɗaukaka waɗansu daga cikinsu, ya ɗaukaka wani daga cikinsu da darajoji waɗanda suke masu girma wa atina Isa ibn Maryam al kuma mun ba ma Isa dan Maryam ayoyi mabayyana wa ayyadnahu bi ruhil qudus muka karfafa shi da ran tsarki shine mala'ika Jibril Walausha Allahu maqtatala alladhina na ba'dihim da Allah ya so waɗanda suka zo bayan manzanninsu wato al'umomi bayan manzanninsu sun tafi sun basu, to waɗanda suka zo daga baya da Allah ya so da ba su yaƙi da juna ba min ba'di ma ja'atumul bayyinat bayan dalilai mabayyana shari'o'i sun zo musu da annabawa suka kawo musu walakin ikhtalafu a masu amma sun saba faminhum man amana wa minhum man kafa daga cikin su akwai wanda ya imani daga cikin su akwai wanda ya kafirta walau sha Allahu maqtatalu da Allah ya so da basu yaki da juna ba walakin Allah yaf'alu ma yurid amma Allah abin da ya so yake aikatawa wannan ayar ta bayyana matsayin annabawa Allah ya ce tilkar rusul waɗancan su ne manzanni wato manzanni ba su ne kadai suke kawo labarin gaibi Allah maɗaukakin sarki ya kawo labarurruka a cikin wannan sura wanda daga ciki har da labarin annabi dawud da yadda ya kashe a jalut wanda wannan labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba lashi wala mutanensa bai karanta ba ba a koya masa ba amma ya san wannan labari har ya kawo abinda hatta su ahlul kitab din ba su sani ba ko kuma abin da yake sun faɗa kuskure ya gyara musu inna hadha ya yaqussu ala bani isra'il akthar allabihum fihi yakhtalifun wannan alqur'ani yana sanar da bani isra'il yana kissata ma bani isra'il mafi yawan abin da suke sabawa a kai suna sabani akan abubuwa alqur'ani yazo ce gashi ga yadda yake kuma abin ya tabbata haka din ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karanta ba ba a koya masa ba bai iya karatu ba ma ballantana a ce ya je ya karanta ba malami gare shi ba bal ina ma wanda ya sani tunda wanda suke da awas sun sani din alkur'ani ya ce ba su sani ba aka gyara musu to waye gaya masa a ina ya koya to kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san irin wannan ya kawo wannan bayanin to haka nan manzanni suke shi sa a karshen ayar bayan ayar da ta zo kafin wannan Allah madaukakin sarki ya ce a tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq wa innaka laminal mursalin waɗannan su ne ayoyin Allah da muke karantar da su da muke yi maka tilawarsu da gaskiya wato ayoyi wato wahayi ne daga Allah ba waɗansu ishara ba ne daga wani ba saukar shaidani ba ne ba koyarwa ba magana boka ba ba wani ilimin waɗansu ba kisoshin da aka je aka kufo a wani waje ba ayoyin Allah ne sannan Allah ya ce wa innaka laminal mursalin kuma lalle kai wallahi kana cikin manzanni to haka manzanni suke ma'ana irin wannan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗa ba mai kawo irin wannan in ba manzannin Allah ba to haka nan manzannin Allah shi manzanni Allah maɗaukakin sarki ya sanya su zaɓaɓɓun bayi a cikin halittarsa ya fifita su akan dukkan halitta Allah kamar yadda Allah ya ce Allahu yasfafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas manzanni ya ba su sifofi daban da sauran sifofin mutane mutane ne ba mala'iku ba domin Allah inda ya so da sai ya sanya mala'iku a bayan kasa walau sha Allah laja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufu hmm? da Allah ya so da sai ya sanya mala'iku ya to a bayan kasa su ne za su rinka mare gurgun juna in wannan jana in wannan karni ya zo ya wuce sai wani karnin ya zo to amma sai Allah ya sanya manzanni bai zan sanya su zamanto mala'iku ne inda mala'iku ne ba za ku iya ta'amuli tare da su ba ba za ka iya ta'amuli tare da mala'iku ba sai ya sanya annabawa ta to mutane mutane ne amma kuma a zahi dukkan abin da yake halatta ga mutane na sifar bashariya na sifar mutuntaka na kamar ya zamanto cewar mutum ya buƙaci abin da zai ci da abin da zai sha da bacci da auratayya da sauran abubuwa na gara'is gariza ta ɗabi'ar ɗan adam su ma Allah maɗaukakin sarki ya samu amma ba su Allah ya tsarkake su ta ban da sauran mutane yadda za su iya yin ta'amuli da abin da sauran mutane ba za su yi ta'amuli da su ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya ganin mala'ika shi ma bai ga mala'ika jibril a sifar ta yadda Allah ya halicce shi ba sai sau biyu to in ba annabi ba ba wanda zai iya ganin wani in ba annabi ba wanda zai iya ganin mala'ika a yanda Allah madaukakin sarki ya halicce shi hatta aljanu ba za ka iya ganin aljanu ba a yanda Allah ya halicce shi za ka iya ganin aljani in ya rikida ya koma wata sifa kamar yadda hadisai suka zo kamar yadda zamu gani a cikin tafsirin ayatul kursi to mala'ika ma ba za ka aljani ma ba za ka iya ganin sa a hakikanin sa ba ballantana mala'ika wanda mala'ika wane aljani to don haka da Allah ya sa annabawa mala'iku ne ba za a iya biyayya ba za a iya koyi da su in suka zo suka yi abuta a ce wane mutum wannan sai mala'ika wannan sai sa annabi sa annabi su ko mala'iku ne to don ka samu wani hujja sai Allah ya sanya su ma suka zamanto mutane ne amma ya fifita su da wannan fifiko cewa su ana yi wahayi a gare su don haka aka shirya ɗabi'ar su daban da ɗabi'ar sauran mutane ta wajen batsinin su shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Aisha ta ce masa ya Rasulullah atanamu qabla an wuce kana yin bacci tun kafin kai wutiri yace tanamu qalbi a tanamu aynaya wa na yana wala namu qalbi idanuna suna bacci amma zuciya ta bata bacci shi yasa kamar yadda za a yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam wahayi a farke haka za a yi masa wahayi a cikin bacci kuma duk ya to gaskiya daga Allah kuma yace inni lastu ka ka hayatikum inni ubi inni abitu yub'imuni rabbi wa yasqi ni hayata ba kamar hayatku bace wato tashkilin jiki tashkilin ɗabi'a ta yadda aka gina jiki haka ba kamar yadda aka gina jikin ku bane ni ina kwana ubangiji na ya ce da ni ya shayar da shi to haka zalika annabawa suke annabawa akwai sifofi na mutane da babu yadda za a yi zamanto sun same su ba zai annabi ba zai taɓa zamantowa alha'in ba bai zama taɓa zamantowa mai ha'inci ba ba zai yiwu ba shi yasa lokacin da wani daga cikin musulmi sahabbai ya alkawarin cewa idan ya ga wani daga cikin kafirai ya yi alwashi ya sha alwashi ya kashe shi lokacin hudaybiya wannan kafirin ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shi kuma wannan sahabin ya tsaya akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kallon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai ko zai masa sigina to gashi fa ga mutumin naka aikata abin da zaka aikata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masa komai ba har sai da mutum ya gama ya gama abin da zai wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me yasa baka cika bakancin da kai ma Allah ba ya ce rasulullahi ina jiran kai mun ishara ne yace baya biya baya cancanta ga annabin Allah yayi ha'inatul a'yun wato yayi ha'incin ido shine irin kiftawa nan da ido kai mutum zigina dan ka yaudar mutum to yaudara a cikin magar a abu kamar irin wannan annabin Allah ba zai yi ba kaga dai shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace masa yayi ya cika alƙawarinsa kuma wannan jininsa halattacce ne a lokacin inda yayi to amma saboda baya ga annabin Allah ya zama to alhali annabin Allah ba zai zama to makaryaci ba ba zai zama to makaryaci ba ba zai yi karya ba karya mustahila ce akan annabawan Allah ba yadda za a yi karya shi yasa abin da ake cewa kamar hadisin da ya zo cewa annabi Ibrahim bai yi karya ba sai karya guda uku ma'ana abin da ake nufi da karya a nan wajen ta'arif jirwaye da kamar wanka wato ka ɓoye maganar da kake nufi amma ba ka ɓoye gaskiya ba annabin Allah ba zai taɓa yin gaskiya ba annabin Allah ba zai taɓa yadda saƙon da Allah maɗaukakin sarki shi masa ya isar ba sannan annabin Allah ba zai zamanto mai gishu ba marar nasiha mai mummunan nufi ba zai yi annabawan Allah zamanto masu mummunan nufi ba wannan dukkan su ɗabi'u ne da kana samun su wato kishiyoyi waɗannan ɗabi'u da muka ambata da muka ce annabawa ba sa sufanta da su kana samun su a tsoron mutane a ba ka samu annabawan Allah ba amma sauran abubuwa da yake ya halatta a gare su annabi zai iya annabawa za su yi mantuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ma ana basharun amka kamata da son fa ila nasitu fadhakkiruni ni mutum ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa in na manta ku tuna mu to da haka zai yi mutun zai yi ya zama to kan cewa annabi manzo annabi annabawan Allah zai yi su mantuwa amma mantuwar ba za ta yi tasiri ba a wajen sakon da Allah ya ce su isar da shi ba inda suka manta abinda Allah ya ce su isar to ya zama to kan cewar kenan ba su cika aikin da Allah ya ba su ba suna rashin lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rashin lafiya ana ji musu ciwo ana kashe su a wajen yaki wa ka ayyin min nabiyyun qutila qatala ma'hu rabbiyuna fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'u wa mastakanu fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun annabawan Allah ana kashe su za a iya kashe su kamar yadda ya faru ga annabi zakariya kamar yadda ya faru ga annabi yahya da kuma da yawa daga cikin annabawan bani isra'il wannan ba ta waya ba ne akan matsayin shi, wannan ya halatta ga annabawa to waɗannan yana da wajibi ne ya zama tokan cewa mun san waɗannan sufofi a in allah ya kai mu kamar yadda muke a cikin mun gama karatunmu na sira za mu shiga karatun ashifa na alƙazi iya wanda a ciki yana daga cikin tafan da suka fi kowaɗanne bayanin sifofin annabawa wanda yake wajibi ne ya zama dukkan mun sani saboda bayan sanin allah maɗaukakin sarki da imani da shi daga cikin shika cikin imani akwai imani da manzannin allah wanda daga cikin imani da manzannin allah shine ka san sifofinsu da suka wajaba a kansu da wanda suka koro a kansu da kuma wanda yake sun halatta a ce sun sifantu da su sannan abu na biyu da wannan wato kun ga wannan aya ta tabbatar mana da wannan matsayi na annabawa sannan abu na biyu ta tabbatar mana da cewa Allah ya fifita waɗansu su akan waɗansu faddalna ba'dhum ala ba'd mun fifita waɗansu su akan wasu wato Allah madaukakin sarki bai sa su duk matsayin su ɗaya ba kowa ya ba mu waɗansu matsayi da ya fi na wani matsayi din wannan nassi ne akan at-tafdil to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تفضلوا بين الأنبياء kada ku fifita tsakanin annabawa gashi kuma nan Allah ya ce ya fifita tsakanin annabawa to kuma maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ba zai yi zama dukan cewa sun warware juna ba dukkan wannan magana gaskiya ce Allah ya fifita annabawa waɗansu su akan wasu amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku fifita tsakanin annabawa ma'ana kada ku fifita a tsakaninsu ta fuskar kawo ta waya ga wanda yake shine wanda aka fi fiko a kansa an fahimta wato eh, ku kawo don ku nuna kan cewa wani koma baya ne kada ku fifita tsakaninsu don ku nuna cewa wani shine koma baya shine ta baya shine na baya amma kwa iya fifitawa a tsakaninsu don ku bayyana sifofin da Allah ya bama wasu bai bama wasu ba domin wannan gaskiya ne yana kuma daga cikin ilimi na Allah domin daga wahayi ya zo a san wannan kuma amma idan ya zamanto cewar fifikon zai kai ya zuwa ga kawo tanƙisi na kusan ta waya akan wanda akan wanda daga cikin annabawa to wannan kamar suka ne akan annabci domin wato fifiko tsakanin annabawa a cikin wani abu ne daban ba annabci ba annabci duk ɗaya ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce la nufarriqu baina ahadin minhum babu fifiko a tsakaninsu wajen annabci kowa annabin Allah ne sifar annabci ta cewar wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wahayi ya umarce shi da ya aiki da abin da ya bashi kuma ya isar da shi ya zuwa ga mutane wannan shi ne annabi ar-rasul ya yi masa wahayi ya kuma bashi shari'a ya umarce shi da ya aiki da wannan shari'a kuma ya sa mutane akan wannan shari'a ta sai zo da sabuwar shari'a sauran annabawa annabi wanda ba mursal ba shine wanda yake ya zo akan shari'ar wani annabi da ya gabace ta gabace shi akan shari'ar wani rasul ba shi ba waɗansu suna cewa wai annabi shine wanda aka yi masa wahayi amma ba a ce masa ya isar ba ar rasul ko an masa wahayi an ce ya isar a'a wannan kuskure ne kamar da shekul islam ya bayyana da waɗansu malamai sauran malamai da annabi da manzo dukkan an ce su da sako bambancin annabi da ar-rasul shine cewa shi ar-rasul ya zo da sabuwar shari'a shi ko annabi ya zo akan shari'ar wani rasul wanda ya gabace shi to a wajen wannan sifar ta risala da annubuwa annabawa daidai suke ba sa babu fifiko tsakanin su to amma a sauran sifofi waɗanda suke na ɗaukaka Allah yana fifita su Allah yana ba mu wani annabi abin da bai ba mu wani annabi ba kamar yadda nan Allah maɗaukakin sarki ce min man kallama Allah daga cikinsu akwai wanda Allah ya zance da shi ya jiyar da shi zancensa ba da wasu ɗan jibril ba domin kowane annabi in aka yi masa wahayi zancen Allah ake masa wahayi da shi yana jinsa da wasu ɗan jibril ne Allah ya wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula shine wannan aw yursila rasula fa yuhyi bi idnihi ma yasha ya turo masa mala'ika manzo ya wahayin abin da yake a yin wahayi a gare shi na abin da ya to amma annabi musa sai allah ya bashi wannan ya ji zancen allah ba da wasu ɗan ne wannan sifa ce wadda allah ya ba mu sauran annabawa ba illa manzan allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yadda ya tabbata a cikin sunna ya ji zancen Allah madaukakin sarki daren daren mi'raji daren da ake mi'raji da shi inda sidratul muntaha saboda haka shi yasa ne ake cewa dukkan wata falala da Allah ya mauna annabi to Allah ya mauna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma falalar da Allah ya mauna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa da sauran annabawa to kun ga wannan falala ce ba a cikin annabci ba jin zancen Allah ba wai ba sharadin annabci ba ne ka ji zancen Allah mu ba sharaɗin ba da wasu ba hmm? ka ji maganar Allah wannan ba sifa ce ta annabci ba domin annabawa da dama ba su ji wannan ba saboda haka fifiko ya tabbata tsakanin annabawa a cikin waɗannan sifo a cikin waɗansu sifofi daban to Allah ya ambata ne ce minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat ya ɗaukaka waɗansu waɗansu waɗansu sashen su da darajoji madaukaka alba'ad anan wajen abin da ake nufi da ita shine a wani mutum ɗaya kuma an ce abin da malaman tafsiri suka tafi akai shine ishara ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ana nufin kan cewa warafa ba'dahu darajat ya fifita sashin su da darajoji masu yawa ala ba'd akan wani sashi ba a'a in haka ne sai ya zama to takrari amma mai ta cewa faddalla ba'dahu ala ba'd da an ce an fifita su an fifita su akan juna sannan kuma a sake cewa an fifita waɗansu akan waɗansu takrari ne wannan wanda yake alqur'ani wanda yake babu balaga a ciki shi ko Alƙur'ani magana ce take mai balaga ba zai yi a maimaita magana ba saboda haka abinda ake nufi da anan warafa ba'dahum darajat ai ya fifita wadan daga cikin su akwai wanda ya fifita da darajoji madaukaka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata daraja da Allah ya ba mu annabi Allah madaukakin sarki ya ba Allah ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kutan kuciyar wannan daraja annabi Musa ya ji zancen Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ji zancen Allah ya ba mu annabi Ibrahim al-khulla ya ce shine wattakhadha Allah Ibrahim khalila ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan sifa ta al-khulla wato soyayyar Allah ta musamman Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah attakhadani Ibrahim inna Allah attakhadani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila Allah ni ma ya rike ni badadin sa kamar yadda rike annabi Ibrahim badadin sa Allah ya karfafa annabi Isa da Ruhul Qudus Allah ya karfafa mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam da ruhul qudus Hassan ibn Thabit kuma ban da shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai Hassan yayi uhjuhum wa ruhul qudus ma wa ruhul qudus ma kai musu zambo kai musu habaici kai mushrikai habaici a mala'ika jibril na tare da kai wannan to yana tare da shi na karfafa shi Allah ya ce wa atina Isa ibn Maryam al-bayyinat mun ba mai Isa dan Maryam ayoyi mabayyana su ne wato dalilai mabayyana da suke nuni akan gaskiyar imaninsa a cikin wannan akwai inkari da yahudawa da suke cewa annabi isa a jabu ne ba annabin allah ba ne ɗan dabo ne a ɗan haramtacciyar uwa ne da sauran sifofi miyagu da suke gaya annabi isa da basu da annabcinsa ba to allah ya ce ya ba shi ayoyi mabayyana da suke nuni akan cewa shi annabin allah ne haƙƙa wanda daga cikin waɗannan ayoyin su ne an yi akhluqu lakum min at-tin hay'ati fa anfuku fihi fa yakunu tsairan bi idnillah zan halatta muku abu daga yumbu kamar hayar tsuntsu sai na hura a cikin ne huri a cikin sai ya zama tsuntsu yana tafiya wa ubriul akmaha wal abras wanda yake an hal an haife shi baya ji baya gani baya magana zan zan shafa shi ya zama to ya ya waraka da mai cutar baras wadda cikita ce wadda ta gagara ta gagara likita yana warkar da wannan masu wannan cuta wa uhyi al-mauta bi idnillah ina rayar da matattu da izinin Allah mutum ya mutu a kabarin sa annabi Isa ya je ya ce masa ya tashi kuma ya tashi Allah ya ba mu annabi Isa wannan sune ayoyi mabayyana daga cikin wanda Allah ya bashi kuma wa nabbikum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum abinda kuka ci kuke ci a gida da abinda kuke sawa a cikin su to a rumbun ku kulle duk in ba ku labari duk wannan ayoyi mabayyana da Allah ya ba mu annabi Musa annabi Isa daga cikin ayoyinsa duk kuma sauran ayoyi waɗanda suke Allah madaukakin sarki shi ya san iya adadin ayoyin da ya ba mu annabawansa wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma muka karfafa shi da ruhi mai sarki shine mala'ika jibril abubuwan da yana wato shi akan kansa shi akan kansa ba da kansa yake yi ba Allah ya karfafa shi da wani karfi wanda a cikin wannan akwai raddi ga nasara da suke cewa shine Allah don Allah baya bukatar mataimaki shi ko Allah har yana cewa yayi masa ni'ima da taimakonsa da wani mai taimako wanda yake daga Allah shine mala'ika jibril inda Allah ne shi baya bukatar mataimaki amma sai Allah ya gaya ya faɗi cewa wannan ya tana daga cikin baiwar da Allah ya ma annabi Isa to kamar inda muka ambata wannan wannan matsayi da Allah ya ba mu annabi Isa Allah ya ba mu a madiyan ma annabi ya ba mu wadansu daga cikin mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar Hassan ibn Sabit wanda yake gwani ne wajen waka yana yin in aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam habaici zai zo shi ma ya dauki alƙalamin sa ya dauki harshen sa ya yaƙe su ya musu zambo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce harshen Hassan kaifinsa wajen kaifinsa a jikin mushrik a zukatan mushrikai makiya Allah ya fi zafi da sarin takobi saboda irin maganar da zai gaya musu ka san magana wani lokaci ta fi zafi ta fi duka ci kamar wani bawan Allah da ke gaya ya taba ganin faɗan waɗansu wani ba musure da matarsa mata Allah ya ba ta idan ya gaya mata magana in ta tsaya ta shirya masa wajen goma ta gaya masa sai ya koma gefe ya sa hannu a tayo kuka ya kuka sannan ya dawo shi ma ya faɗa sannan ta sake gaya masa to haka magana ke, to Allah ya ba mu Hassan ibn Sabit da nan gwaninta dan haka in ya gaya musu magana sai sun ji ta aji kuma yanda mawaka suke in aka faɗi magana guda ɗaya haka za a yaɗa ta kowa zai haddace ta ai ta yi ƙarni bayan ƙarni lokaci mai tsawo to Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Hassan ibn Thabit mala'ika jibril na tare da shi yana karfafa shi a kan wannan yakin da yake ma addinin musulunci da kariya da yake ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ah, abubuwan da Allah ya fifita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da su suna da yawa alhafi ibn hajar a cikin fatul bari wajen hadisin jabir da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uqitu khamsan lam yudahunna ahad ah, ahad min al-anbiya qabli Allah ya bani abubuwa guda biyar da bai bama wani daga cikin annabawa kafina ba ya kidaya abubuwan sun kai wajen kusan guda goma sha bakwai wanda suka zo a hadisai daban-daban daga hadisin jajir da na huzaifa da na ali ibn abi talib da na abi hurairah radiyallahu anhu wanda da wanda kowannen abu ne wanda falala ce wanda yake Allah bai ba ma wani annabi daga cikin annabawan Allah ba falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana ya ishe shi falala cewa shine na ƙarshe wajen zuwan annabawa amma yayin da Allah ya ambaci alkawarin da ya ɗauka da zaɓaɓɓu daga cikin annabawansa sai ya amfa sai ya fara da ambata Allah ya ce wa idh akhadha Allahu mithaqa wa akhadha Allahu mithaqan wa minka wa min nuhin wa Ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza ka tuna yayin da Allah ya ɗauki alƙawari daga annabawa sannan ya ɗauki alƙawari daga gare ka kana yana cikin annabawan amma ya sake ambaton su domin a domin a keɓance su da ambato da aka tashi ambaton su wanda ya keɓance su da ambato sai aka fara da shi sallallahu alaihi daga muka ɗauka sannan ya ɗauki alkawari daga gare ka da nuhu da ibrahim da musa da isa bin maryam wannan su ne ulul azmi minar rusul sai aka aka kawo na farkon a jerin yadda suka zo annabi nuhu shi ya fara zuwa sannan annabi ibrahim sannan annabi musa sannan annabi isa amma ba a kawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a karshe ba sai aka fara da ambatansa saboda matsayinsa a wajen allah tabaraka wa ta'ala yake shi akan sauran annabawa Allah bai rantsi da ran wani annabi ba sai da ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahum sakratihim abubuwan da khalilullah ya rinka nema a wajen Allah Allah ya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya nema Allah ya masa Allah ya ce annabi Ibrahim ya ce waje alli lisana sidqin fil akhirin ka sanya min kyakkyawan ambato a cikin mutanen baya Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laka dhikrak mun tunni Muhammad daukaka ambatonka kafin ma ya roƙa Allah ya riga ya ji ba annabi Ibrahim ya nema yace waghfir li khati'ati yawmiddin ka gafarta min kuskure na ranar alkiyama Allah ya ce yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa haka da dai wujuh suna da dama wanda yake a wani yana bayyana matsayin fifikon da Allah madaukakin sarki ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya ce walau sha Allahu maqtatal ladina min ba'di da Allah ya so waɗanda suka zo bayan annabawa da basu yaki da juna ba min ba'di ma ja'atuhum bayyana, bayan ayoyi mabayyana sun zo musu wato ɗabi'ar ayoyi zuwan annabawa idan suka zo ma mutanensu to Allah zai haɗa su ba za su saba ba haka kuma za su kasance a cikin a cikin da da soyayyar juna da uwantaka juna da saɓani ko da an yi shi ba zai raba kansu ba domin ana saɓani hatta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi saɓani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wani ya sallar la'asar sai a banu ba. suka yi saɓani waɗansu suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam nufi yake gaggawa saboda haka suka tsaya suka yi sallah a hanya suka isa bani ƙuraira waɗansu kuma suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kada mu sallah sai a can sai mun je can zani dukkaninsu ba su saba ma juna ba bai ce ma waɗannan ba daidai suke ba waɗannan ko sun yi bid'a ko waɗannan sun karkace ko waɗannan ba su fahimta ba a'a dukkaninsu kowa ya ƙoƙarin bin Allah ne to akwai wannan saɓani, to amma saɓani da zai ya zuwa ga yaƙi da juna to wannan a ɗabi'ar shari'a a ɗabi'ar annabawa ba zai yi ba to shi ya sa Allah wato Allah ya nuna mana a nan cewa bayan tafiyar annabawa to shi ne waɗanda yake mabiya bayan bayani ya zo musu shari'a ta zo musu sai suka sassaɓa da junansu har suka kai ya zuwa ga yaƙi da juna to da Allah ya so da ba su yi wannan ba da Allah ya so da ba su yi wannan ba domin Allah ya nuna wato nan Allah ya bayyana mana sabab kuma ya bayyana mana kan cewa shi ne yake da iko akan sababi al'asbab su ne abubuwa da Allah ya halitta waɗanda suke bisa ɗabi'a haka halitta Allah take gudana gravity ɗabi'a sabab idan ka jefa abu sama zai faɗo ƙasa kuma shi ne yake rike shi ne sababin da Allah ya sanya yake rike da tafiyar rana da tafiyar wata da kuma cikin juyawar duniya da daewa daga cikin da kuma taurari da sauransu da yunwa abinci shine yake maganin yunwa da irin su bakteriya din nan su suke kawo cututtuka in sun shiga duk wannan ɗabi'a haka Allah ya sanya ya ajiye ɗabi'a wato ya ajiye halittarsa idan ka tashi ka nema Allah zai baka in ka sha magani za ka samu waraka to waɗansu sai su rinka ganin wannan ɗabi'ar kawai su rinka ganin waɗannan asbab ɗin sai su manta da Allah kwata-kwata sai su ce ai dole ne idan aka yi wannan dole ne abu ka ya faru so da aka yawa za a ga mutum yana da kansa likita zai je ya ce masa sauran su wata uku ya mutu ya tabbatar cewa haka ɗin ne saboda shi a bisa lissafinsa haka Allah ya sa tsarin halittarsa duk da yake ko da bai da Allah ba haka tsari haka tsarin wato ɗabi'a da Allah ya yi to amma ya manta da cewa akwai kuma rabbul asba wa khaliqul asba wa musabbibul asba akwai ubangijin sabubba da wanda ya halici sabubba da wanda yake sababa wanda yake sababa wanda yake sababa sababin nan shine Allah wato za a iya samun sababin amma kuma abin ya zo ya ki faruwa mutum nawa ne za ka ga ya tashi yayi kokari yayi kokari yana nema yana nema ya fi kowa kokari ya fi kowa fita sassafe Hmm? amma kuma bai samu arziki ba Allah ya hana shi yawan arziki sannan ko mutum nawa ne za ka ga dukkan abin da ake gani shine cutar tasa a yi dukkan abin da za a yi a yanke cutar amma kuma Allah ya hana shi lafiya to shi ne nan Allah yake ishara ga wannan tauhidi cewa lallai mutum kai imani da mashi'ar Allah wato cewa nufin Allah ya fi ƙarfin sababi abinda Allah ya nufa shine kadai zai tabbata ba sababi ne zai tabbatar da abu ba sababi zai tabbatar da abu da nufin Allah Allah ya ce abinda daga cikin addu'o'in da suka zo a cikin sunna ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya so shi zai kasance abinda Allah bai so ba ba zai kasance ba wato ko da sababin in Allah ya bai so abu ba ba zai kasance ba kuma ko ba sababin in Allah ya so abu zai tabbata to ka gani nan wajen Allah ya ce bayan bayani ya zo musu abinda sababin da za su haɗa kai ya zama to sabanin su da kai zuwa ga sun yi sun kashe juna ba a ya zo da ya wato wannan sababin ya zo da ya kamata a ce ba su kashe juna ba amma suka zo suka yi to domin me Allah ya yi shi sai ke cewa da Allah ya so da ba su yi haka ba wato bayan sababin ya tabbata wannan ishara ne ga musulmi kan cewar shari'ar musulunci abinda take wajabtawa rashin wato rarrabuwa da gaba da juna da kashe-kashen juna a shari'ar musulunci wajibinta sababinta da ta haɗa zukata ko da an yi saɓani saɓani da kuma ta zama ke zuwa ga yaƙi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu ya mana gargadi yace la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba kada ku koma bayana ku zamanto kafirai kun sashin kuna sashin wuya nasaran wuyan sashi shari'ar musulunci ya kamata ta haɗa mutane ne ta haɗa musulmi akan urwatul a akan wato habulullah alkitabu sunna amma ba ya zama tukan cewa an rarrabu har an kai zuwa ga kashe-kashe da yaƙe-yaƙe ba yanzu abin takaici da yawa kwanaki wai an zo a waɗansu daga cikin ƙungiyoyin a ƙasashen waje sun zo suna ƙoƙari a san yadda za a yi wai a haɗa kan a yi maganin rigimar addini tsakanin musulmi da kirista kirista suka taru da dama ana neman musulmi wanda za su wai a zauna a tattauna da su a nan garin kano to a lokacin da ake wannan hmm, masu tunani suka ce to yanzu yau sharaban a ce an yi wata rigima tsakanin musulmi da kirista a kano amma yanzu gashi nan tsakanin musulmi hmm, tsakanin musulmi musulmi ne za ka ga ya tashi ya je ya rushe masallacin musulmi yan uwansa wai dan kawai bai yadda da da abin da suke yi ba ko dan sun faɗa abu wanda ya so samu sare sai je ya rusa masallacin Allah to sannan a lokacin nan ne kuma wai za a ce yaushe ma ai ba ba ma bukatar ma wai maganin rigima tsakanin musulmi da kirista rigima tsakanin musulmi da junansu kaga sai ka ga abin nan a arna ne wani lokaci za su ce za su haɗa musulmi ɗin wai ce don su daina rigima da junansu zo su haɗa kansu hmm? a ce malamai su zo don su san yadda za su yi kada su rinka ɓata ma juna hmm? duk wayannan abubuwa waɗanda suke sai kace ba ma karanta alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce <clears throat> ah, walau sha Allahu maqtala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu walakin ikhtalafu da Allah ya so da waɗanda suka zo bayan su ba su yaƙi junansu ba bayan ayoyi mabayyana sun zo musu wato wanda suka zo bayan manzanni da ba su yaƙi junansu ba bayan ayoyi mabayyana sun zo musu walakin talafu amma sun yi saɓani fa minhum man aman a cikinsu akwai wanda ya imani wa minhum man kafar a cikinsu akwai wanda ya kafirta wato saɓanin nasu duk saɓani da zai kai ya zuwa ga musulmi sun rinka kafirta juna to wannan shine saɓani albabai ya zamanto ya kai ga ka yi imani da abin da wani yana ganin in ka yi imani da shi kai kafiri ne to wannan saɓanin shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ke ishara akan illarsa a nan wajen da cewa wannan ya faru duk da yake ba abin da Allah yake so ba ne amma Allah ya nufi wannan ya kamata mu gane wannan wato Allah ya da Allah ya so da basu yakin juna ba Allah ya nufi wannan amma ba Allah ya yarda da shi bane akwai bambanci tsakanin abin da Allah yake so da abin da Allah ya nufa da abin da Allah yake yarda da shi abin da Allah ya nufa wannan zai faru ko yaya dole sai ya faru amma ba lallai Allah ya yarda da shi ba ya amince ba lallai Allah ya yarda da shi ba wai ina nufin aka ce amincewa sai mutum ya dauka kamar yadda Bahaushe yake dauka wato ya sallama ya bi kauya a'a Allah ba wanda yake masa dole Allah ya yarda da shi ma'ana ya yi umarni da shi ya so shi daga mahabba san abu amma nufin Allah ba lalle ya zama tokan cewa abinda Allah yake yarda da shi bane yake nufansa yanzu Allah maɗaukakin sarki nan gashi ya gaya mana cewa shi ne ya so har suka yaƙi da juna amma kuma bai yarda da haka ba tun da gashi ya zarge su da wannan walakin ikhtalafu fa minhum man amana wa minhum man kafar cikin su akwai da imani cikin su akwai da kafir da saboda abin da suka yi ba abu ne soyayya ga Allah ba tunda Allah ya zarge su da wannan amma kuma Allah ya so wannan abin ya faru to ita mashi'ar Allah ba ta taƙayyudi da shari'a ga abin da Allah yake so waɗansu nan suke kuskure sai su ce a ah, to ai Allah haka ya so Allah haka ya so ka san abin da Allah yake so ai sai abin ya ka san abin da Allah yake nufi sai abin ya faru zaka san abin da Allah yake nufi amma zaka san abin da Allah yake so daga shari'a cewa Allah yana son kaza Allah baya son kaza amma ba za ka san abin da Allah ya nufa ba sai abin ya faru kamar mutum ne a ya zo ya maka sata in ka ce wani misa za ka yi mun sata duka wallahi haka Allah ya so haka Allah ya kaddara ai nufin Allah ne kuma sai ka yadda to kai ma kai ma sai ka sace masa ka ce ai kai ma nufin Allah ne zai yadda ba zai yadda ba to duk wanda ya kafa hujja da nufin Allah wannan barna yake so ya kawo hujja da shari'ar Allah ne amma nufin Allah baka san shi ba baka san cewa Allah ya nufa abin ba baka san cewa Allah ya nufa abin ba to amma fa'idar ko koyaushe fa'idar da Allah yake sanar da mu saninsa a nufinsa da kamar yadda Allah yake cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba da za ku yi nufi sai Allah ya nufe shi ubangijin talikai da Allah yake so mu saka kullum mu rinka jin kan cewa mu bayan Allah ne duk kokarin mu duk ƙarfinmu duk iliminmu duk iyawarmu duk rukonmu duk tanadinmu da sababi da duk shirinmu da muke ganin zai kawo mana ba zai tabbata ba sai in Allah ya so sai in Allah ya nufa to haka halin mumini yake kai tanadi sannan ka dogara ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudu daga mushrikai ya shiga cikin kogo suka biyo shi har bakin kogo ya gama dabararsa ga baki daya abubakar ya ce in ɗansu ya sunkuya zai gamu su kama mu Ya ma zan nuka ithnaini ne salisuhuma Salisu kake me kake zato da mutane biyu da na uku su shine Allah to a nan wajen in ka gama dinka to sai ka sau sai ka fawwala ma Allah fa idza azamta tawakkal ala Allah in ka yanke akan zaka yi abu ka gama tanadi to sai ka dogara ga Allah amma ba ba kai komai ba ka zauna sannan ka ce ka dogara ga Allah wannan karya kake kamar yadda sayyidina Umar yake cewa sama ba ta ruwan zinari ka ce kai ka zauna ai Allah ya ce kowa zai samu arzikinsa arziki na Allah ne in Allah ya zanya arziki zan yi arziki ni ɗabi'a ta hali na ni wanda wanda ba zai sha wahala bane ni gidan kana ganin kana ganin kira ka san ni ne arziki sannan kuma kana zaune ka dauka wa kanta zaka arziki wannan ka saba hikimar Allah ka saba ka'idar shari'ar Allah da ɗabi'ar da Allah ya halicce halittarsa ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الله يجي دا الله ياسو دا بس يأتي دا جونا با أما الله ينا أكتا أبن ديسو Allah yana aikata abin da su ba wanda ya sai tambaye shi abin da ya sa waɗansu kenan suka kasa sun ki sallama ma wannan ayar shi yasa suka zane kamar wanda suke ganin kan cewa dan me za a ce Abu Talib bai yi imani ba ga irin yadda ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so shi ya kiya ya tsare shi ya hana a cuce shi amma kuma bai mutu akan imani ba ya za a yi Allah ya haka lakin Allah ya ma Allah yana yi da su, kuma kowa kowa ne ne in ya haɗu da wannan iradar ta Allah abin da ake so ya rakufa ma Allah sallama ma Allah yasa Allah ya kira kansa fa'alun lima ne me yawan aikata abin da yake so wannan aya da suke wajabta mutum ya ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah ya fawwala ma Allah ya zamanto cewar ya ji yana ganin girman Allah ya kasance da kansa ga Allah wanda ba wanda ya cancanci wannan irin annabawan Allah tabaraka ta'ala shi yasa suka fi kowa yin wannan shi yasa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukan masa da wannan ayar yayi kokari Abu Talib da musulunta bai musulunta ba Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba ka shiryar da wanda ka so Allah shine ke shiryar da wanda yake nufi to a nan wajen naka ya ƙari ya abin ya koma shi'ar Allah shi ke nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sha'anin Allah to amma waɗansu sai suka zo su ba sallama ma sha'anin hukuncin Allah ba a nan wajen to wannan shine ɗaya daga cikin sabubban bata يا من قبل أن يأتي يوم لا بيع ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سك إيماني أنفقوا مما رزقناكم كبتر كتير دقاء بندمك أذرتاك أذرتاكو دشي من قبل أن يأتي يوم تنكا كون ونوني يزوب la bai'un fihi wanda wannan wuni babu ciniki a cikinsa wato babu yin fidiya babu fansar kai a cikinsa wala hulla babu abokantaka da soyayyar juna a cikinsa wala shafa'a babu alfarma babu ceto a cikin wannan wuri wal kafiruna hum zalimun kafirai sune cikakkun azzalimai kafirai sune kadai cikakkun azzalimai duk ihtabin da ka gani a cikin alqur'ani aka ce ya ayyuhal ladina amanu to umarni ne wanda yake da muhimmanci domin wani lokaci Allah yakan yi umarni ya ce kutiba alaikum kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiya ya faɗi umarnin amma wani lokaci kuma ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum as-siyam sai ya janyo hankali tukuna domin a janyo hankali ya zuwa ga muhimmancin abin da ake umarni da shi nan umarni ne akan al-infaq ciyarwa wanda ya haɗa ciyarwa ta farilla ta zakka kenan da kuma ciyarwa wanda yake a sauran ciyarwar farilla ba zakka ce kawai ba ciyar da iyali farilla ne haka dalika ciyar da iyali ma'ana ciyar da mata da ciyar da 'ya'ya da ciyar da iyaye idan sun zamanto idan sun mabukata ne wannan su ne wanda yake ciyar da su yake wajibi sauran ciyarwa kuwa duk mustahab'i ce to wannan aya ta haɗa dukkan nau'i na ciyarwa sawa'un ta wajibi da wadda take ta mustahab'i ku ciyar daga abin da muka azurta ku nan Allah ya ce mu muka azurta ku domin ka san cewa arzikin da Allah ya baka ajiya ya baka ba karfin ka bane kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala ciyarwa tana da muhimmanci saboda abin da ke cikinta na tsarkake zuciya daga miyagun ɗabi'u da kuma abin da ke cikinta na shaida akan gaskiyar imani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce was sadaqatu burhan sadaqa hujja ce duk wanda kaga yayi sadaka to wannan hujja ce akan gaskiyar imani cewa ya yadda akwai lahira kuma ya yadda sakamakon nan zai same shi a lahira shi yasa ya bayar shi yasa ya bayar inda ya san cewa kawai ya bayar ne ya kare a nan tun da wani lokaci ma ba wanda ya san ya bayar ba ba zai yi ba amma kasancewar ya ciro ya bayar saboda Allah ya ya nuna kan cewa ya yarda da Allah ya nuna cewa ya yarda da ranar lahira ya nuna cewa ya san abin da ya bayar din nan wato abu ne wanda zai kai masa ya zuwa ga wato guzuri ne gare shi a ranar lahira to shi yasa Allah yake yau ake yawan umarni da ciyarwa kuma ba kawai akan ciyarwa ta wajibi ba hatta ciyarwa ta mustahabi inda musamman yanzu a cikin wannan wata wanda ɗaya daga cikin abin da ake so a yi shine ciyarwa kuma ciyarwa musamman ga makusanta makwabta marayu mabukata kuma anwa'i na ciyarwa musamman daga cikin nau'in ciyarwa kai abin nan taimaka ma da suke sun yi azumi da su yi buɗe baki domin ka domin ciyarwa ne taimako ne akan bautar Allah sannan kuma samun ladan azumin da wanda ya azumin ne so da sai ga wani ya tashi ya yi azumi maimakon azumin mutum shi shi kare sai ga ya samu azumin wajen mutum dubu a kullum to da ya sa mutane dubu sun yi buɗe baki to ayyukan haka nan ayyukan wani lokaci mutum zai daga kaka to wannan abin nan haka abin yake da yawa haka wani lokaci haka da aka da sabai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da irin yadda Allah yake rubanya ayyuka suka ce haka abin yake idan nukfir ya rasulullah idan sai mu yawaita ce fallahu akthar Allah ya fi haka yawa kai tsammanin kan cewa wai zaka kai kai ta ganin ka cewa wanda ya kaza za a gafarta masa wanda ya kaza za a gafarta masa kai kai abubuwa da yawa ka ce a ka tara gafar kila kuma babu sauran abin da zaka samu ina Allahu akbar Allah ya fi haka yawa in kana so ka san kawai abu akan yawan akan wato fahimtar wannan Allahu akbar din ka duba mutane a cikin masallacin nan ka duba kowa ba wanda ba wani mutum da ya kama da juna haka Allah yake tanwi yake nawa abubuwansa ba zai iya kuma har ta zai tashi wani ba a taɓa mai sa ba da haka bila adadi ne abinda Allah zai yi ba shi da iyaka infinity ne to haka zalikan Allah tashi yin arzikinsa haka zai to kuma wataƙila za zaka ce to ta za a ma ya to kan cewa na gamsu da infinity abinda ba shi da iyaka da a yanzu kai a nan duniya yadda Allah ya maka dabi'a ka ba za ka iya sanin ma ya infinity din yake ba ballantana har ka san daɗinsa ko yana da daɗi to amma Allah maɗaukakin sarki in yi maka wannan ɗabi'a kamar yadda yake zai yi a ranar alkiyama ga mutane sai zama to ka iya suranta wannan saboda haka shi samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana mana wani yace fallahu akthar dan ka san wannan sifa ta Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce ku ciyar min qabli an yata yawmun tun kafin wani wuni ya zo wata rana la bai'un fi babu ciniki a wannan rana wato ma'anar ciniki a nan wajen shine ka ba da wani abu domin ka samu wata fa'ida ma'ana domin tashin hankalin wannan rana azabar Allah to babu abin da zaka bayar ya tsirar da kai daga azabar Allah ba abin da ake nema a wannan rana illa tsira daga azaba nan duniya ne ake neman abubuwa daban-daban hmm? cin abinci mata masu kyau motoci ɗaukaka kyakkyawan ambato mukami da sauransu can duk ba wannan ake nema ba ranar alkiyama ba abin da ake nema sai tsira daga azabar Allah shine kadai abin da ake nema to a wannan rana ciniki da ba zai yi amfani ba shine wato babu abin da zaka bayar domin a baka a maka fidiya a ce an a ce an karbe an karbi wato fansa beli an san mutum aka sashi a kurkuku zai iya biyan beli a fitar da shi hmm? babu tara za ka iya biya إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من سوء من سوء العذاب من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه وأن سوى كافرك da za su batar da dukkan abin da ke cikin ƙasa gabaki ɗaya da kwatankwacinsa tare da shi a ruɓanya shi a ce su bayar domin a ba su fidiya a ba su fansa a fansar da su a yafe musu azabar ranar alkiyama ba za a karɓa daga gare su ba sifa ta farko kenan ta ranar alkiyama wala kulla babu yan uwanta babu soyayya wala sadiq wala sadiqin hamim babu ba mu da wani wanda yake aboki masoyi wanda zai ta hana mu azaba zai hana mu daga azaba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kullu bi'in minhum yawma idin sha'nun yughni kulla ta fi alaka babu kamar irin wannan alaka da aka ambata alaka tsakanin da da uwa da da da da da da uba da mata da miji to babu wannan alakar ranar alkiyama ninkewa take yi wala shafa'a babu alfarma babu ceto babu wani wanda zai je ya ce to gashi wannan wanda yake za a yi masa azaba a kyale shi saboda ni saboda na ce a kyale shi a'a babu wannan nan ba wai ta wannan ayar ba ta kore ceto ba don haka ba a ɗaukan aya ɗaya a ƙorani a gina hukunci ga baki ɗaya da ita sai ta duba sauran ayoyin ceto matabbaci ne amma da sharaɗi guda biyu Allah ya bada izini ga wanda zai yi ceton kamar inda Allah ya ce man wa inda hu illa bi idni babu mai yin ceto a wajensa sai da izininsa sannan sharadi na biyu Allah ya yarda da wanda za a ceta din wala ya una illa liman murtaba, ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi Allah ya ce cecuwa ne amma wai mutum ba zai je ya ce yana takama shi wani ne a wajen Allah ya ce a bani wani ba a ceci a hana wani daga azabar Allah a'a sai Allah ya bashi izini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Shi ne kadai wanda zai yi ceto da babu ceto kamar sa na rana a sararin tashin alkiyama shi Allah ba zai je wannan ceton haka gaba gadi ba sai Allah ya bashi izini sannan Allah ya ce masa dauki daga cikin al'ummarka masu sifa ka za ka shigar da su aljanna saboda haka kada ka yi tsammanin cewa wani ka tanade shi ka rike shi zai cece ka ka rike Allah shi ne zai sa a cece ka amma ceto tabbas ne annabawa suna ceto manzanni suna ceto mala'iku suna ceto shuhada'u suna ceto malamai suna ceto iyaye suna ceto ya'ya jarirai suna ceto alkur'ani yana ceto azumi yana ceto duk wannan nasu ya zo ya tabbatar da su wanda duk yayi inkarinsa ya saba ma a akidar magabata na kwarai Allah ya faɗi waɗannan sufofi na ranar alkiyama domin ya bayyana tsananinta domin ya zama tuka yi makanka tanadi sadaka daga sadaka ɗaya daga cikin abin da take yi kenan wato za ta yi maka maganin tashin hankalin ranar alkiyama kamar yadda yake ma a nan duniya tana yin maganin fushin Allah maɗaukakin sarki in musiba ta tsananta ga mutum ta sadaka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ku bis sadaka ku nemi magani ga marasa lafiyan da yawan yin sadaka tana ije dukkan yar abubuwa inna sadaka ta tutfi'u ghadabar rabb kamar yadda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka tana bice wato tana kawar da fushin Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai su ne kadai azzalimai bi ma'anar kalima azzalim shine wanda ya cika zalunci wanda ya azzalim nan alif da lam ta istidrak wato haƙiƙanin azzalimai wanda suke zalunci tabbas ainihin zalunci to ba waɗansu ne masu yin wannan ba illa kafirai domin kafirai su ne suka yi ma Allah zalunci suka hana Allah haƙƙinsa na ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala don haka kafirai su ne su ne suka hakikatan azzalimin ka tsaya ka duba tarihi ka gani ka ga abin da kafirai suka yi ka ga abin da kafirai suka kuma ga abin da suke kai duba abin da suka yi duba abin da lenin da stalin suka yi a soviet union kasar rasha ta da duba abin da hitler ya yi duba abin da kasashen turai suka yi duba abin da suka zo suka yi a congo kwanan nan kamfanin nukan neman ma'adanai kawai saboda neman abin duniya su ɗauki wutan a tutar komai ba sun kashe miliyoyin mutane har ma wata kalma suke suka faɗa wadda yake wannan kalma babu ita a cikin musulunci don kasancewa hakika su ne azzalimai har suna da kalma ta ma'anar wannan zalunci shine wato yayin da kake neman cimma burinka don ka zo an samu wata asara ko don ka zo ka yi wata barna wannan barna ka dauke ta akan komai collateral damage ake ce mata wato wato asara ce da take tafiya domin ka cimma burin abin da kake nema kai ma ka dauke ta a wani abu suka kira ta collateral damage wannan kalma ba ta cikin kamus din musulunci domin musulunci ba addini ne na zalunci ba amma kafirai abin da suka gada kenan da haka sun zo suna magana cewa a tabbatar da haƙƙin bil'adama a hana azabtar da dabbobi su ne suka yi wannan su waye suke azabar da dabbobi ku duba a daular rum fa tun kafin zuwa musulunci za a je a ɗauko bayi a sanya su a cikin fili a sanya zaki a sa shi yunwa kwana da kwanaki da damusa sannan a fito da su a ce su kara su faɗa da mutum da zaki a ce su kara su fada mutane suna kallo suna tafi suna ganin yadda zakin zai ya galgala shi suna murna kai ka duba irin wasannin da kafirai suka kirkiro irin watsannin kutufo irin boxing din nan yadda za ka ga an yi mutum jina-jina wai a ce da wannan wasa ne saboda rashin tausayi da rashin sanin kiman dan adam da ainihin zalunci din sun sifanta da wannan domin yayin da suka yi zalunci ga Allah sai suka zamanto sun fi kowa zalunci ba za su taɓa kiyaye haƙƙin wani ba tunda ba su kiyaye haƙƙin Allah ba la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhulma ba sa kiyaye ba sa kiyaye wani alƙawari ba sa kiyaye wata rantsuwa ta kariya da suka yi ma akan akan haƙƙin mu'mini Allah haka Allah ya sifanta kafirai da su to da haka ya kamata mu san su kada mu ɗauke su masoya kada mu ɗauke su waliyai kada mu ɗauke su za su kai mai zuwa ga wani abu dan su zo sun yi wani universal declaration of human rights da sauransu sai ga mun zo mun ce ai wato abin nan ai daulolin kafirai su ne ma da ɗabi'ar musulunci musulmi musuluncin a wajen su yake muka kawai sunan muke da shi ina za ka ce musulunci a wajen su yake barnar da daulolin barnar da turawa suka yi barnar da daulolin kafirai suka yi a bayan ƙasa akwai wata daula wadda ta yi wannan su ai suke makaman nukiliya in ban da in ban da rai ne sharri wai zai irin wannan makaman nukiliya balantana har ya je ya sanya shi a wuri ya sanya shi akan mutane da zai kashe miliyoyin mutane lokaci ɗaya ya aibata halittar masu zuwa shekaru masu yawan masu yawa bayan wannan in banda wato ainihin zalunci waye zai yi irin wannan waye zai irin wannan inda musulunci ba zai yi a ce an yi irin waɗannan maka da musulunci shine ya ci gaba lokacin da turawa suka farfado wayannan abubuwan ba za su domin domin da shari'a ba za su bari a yi wayannan abubuwan ba amma su yanzu tunanin da suke yi makamai da za su kashe jama'a gabaki daya ma ba za su rubuta gini ba tunda gini su suka sha wahala suke yi a kyale muku tunda daga baya dole za ku zo ku nemi su za ku sai abubuwan da kuke bukata daga wajen su a kashe mutane amma a kyale gini to ba wanda yake irin wannan tunani sai waɗanda suke su ne kafirai masu hana Allah haƙƙinsa abinda sa kafirai suka su ne azzalimai saboda sun yi babban zalunci shi ne shirka Allah ya ce inna shirka la zulmun azim lalle ita shirka ita ce zalunci ta mai girma domin shine ka hana ma Allah haƙƙinsa Allah ya halicce ka Allah ya maka ni'ima Allah ya maka baiwa sannan ka kangare ma Allah ka ce ba za ka bauta masa ba ba za ka bi shi ba ba za ka bi shari'arsa ba ba za ka yi da annabawansa ba ba za ka gaskata shi ba to babu wanda yake kai wannan zalunci aba ibn dinar ɗaya daga cikin tabi'ai yana cewa wannan aya rahamar Allah ce da ya ce wal kafiruna humul zalimun kafirai su ne kadai azzalimai inda Allah ya ce wal zalimuna humul kafirun azzalimai su ne kadai kafirai to ai da eh, su su ne kafirai na na ainihi da kinan gaba ki mun mun kafirta domin waye baya zalunci ba wanda baya zalunci in takfir Allahumma fakfir jamma wa ayyuna lak manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya Allah idan za ka gafarta ka gafarta dukkan zunubaina wane ne daga cikin mu bawa wanda yake ma alamma wa ayyuna laka abdun ma alamma waye daga cikin mu wanda yake bawa gare ka wanda bai yi laifi ba bai yi zalunci ba babu wani wanda yake bai yi zalunci ba kaga da Allah cewa ya azzalimai su ne kafirai da kenan dukkanin kowa ya zama ya shiga ciki kenan amma sai Allah ya ce kafirai su ne azzalimai da haka irin abubuwan da Allah madaukakin sarki ke faɗa na akibar azzalumai wanda suke masu ainihin abin abin zalunci to wanda za su cancanta da shi a ajin farko su ne kafirai Allah ya kyashe mu a cikin wannan akwai kwaɗaitarwa gare mu da kada mai kama da su kafin ɗaya daga cikin to kuma tun da ayar ta zo akan kwaɗaitarwa wajen ciyarwa to kafirai su ne suke hana ciyarwa hmm? su ne suke hana a taimaka ma marasa ƙarfi ga su nan yanzu duk sun matsa lamba kan ƙungiyoyin musulunci da suke kasashe masu wadata na musulmi dukkan masu ba da taimako an sa musu takunkumi kada su taimaka domin me domin ainihin zalunci na kafirai abinda suke kenan dukkan irin taimakon da yake fitowa daga kasashen musulmi yanzu sun sanya masa takunkumi kada musulmi masu shi kada su taimaka ma wanda ba su da shi kada su yaɓa ne dukiyarsu domin dukiyoyinsu domin taimakon addini domin ciyar da miskinai domin gina masallatai domin gina makarantu domin sa a hadda al'kur'ani duk kada su yi wannan to Allah ya ce wal kafiruna hum zalimun kada ku kulkoli da kafirai ku bi nan waje domin su abin da suke so kenan innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin rana al-qiyama Allah yake da su da wannan sifar su ba sa imani da Allah mai girma sannan ba sa fa'itarwa wajen cin ciyar da miskin kafirai ba sa son a taimaka ma wanda suke miskinai yayin da suka yi yayin da muke ganin yanzu sun yi kungiyoyin taimakon bil'adama da suke yi za a ganin su za a gan su a ina da yawa suna ta yi suna cewa suna yin taimako suna yin taimako ne kowannen su da wata mummunan su a koyi babu wani wanda ba shi da mummunan manufa wanda suka bayyana wanda da yawa ta bayyana manufofin nasu munana sun bayyana da yawa abinda kuma suka boye a cikin zukatansu wannan ya fi yawa Allah ne kadai ya sani Allah maɗaukakin sarki ya ba mu fahimtar littafinsa ingantatta Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana karya ya ba mu ikon nisantarta in Allah ya kai mu tsarin mu zai zama to cewar za mu fara karatu inda amsa tambayoyi saboda haka a gobe daga hudu da fata zuwa hudu da rabi za mu amsa tambayoyi sannan mu fara tafsiri daga hudu da rabi zuwa biyar da rabi insha Allah da haka wanda suke da tambayoyi daga tambayoyinsu na yau za a ajiye zuwa gobe kuma wanda suke tambayoyi ba su rubuta ba gobe daga sun sai su kawo su a rubuce sai mu buɗe mu da amsa tambayoyin insha Allah sallallahu wasallama wa baraka ala abdi wa rasulina muhammad subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk